Sojojin Nijar ta yi fatali da yarjejeniyar soja da ƙasar Faransa tare da bawa jakadan ƙasar wa'adin kwana hudu ne ya fice. Hamɓararren shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya yi kira ga ƙasashen duniya da su kubtar da shi daga hannun sojojin da suka kifar da gwamnatinsa yau sama da mako guda. A cikin wata wasiƙarsa da jaridar ƙasar Amurka ta Washington Post ta wallafa a daren jiya. Mohamed Bazoum ya bayyana girman barazanar tsaron da ke tunkarar kasar da ma yankin Sahel. Muddin aka amince da juyin mulkin da sojoji suka yi masa a ranar 26 ga watan Yuli. Sai dai tuni sabuwar majalisar sojan da ta karɓa ikon ƙasar ta yi kashedi tare da shan alwashin mayar da martani mai zafi ga duk ƙasar da ta yi wato da ta yi kasadar afkawa Nijar ɗin da ƙarfin tuwo. Furucin majalisar ta CNSP ƙarƙashin janar Abdulrahman Chani. na zuwa ne a daidai lokacin da wa'adin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ta bawa sojojin domin mayar da shugaba bazum kan kujerarsa ke karatawa sai dai a kokarin da ake na shayo kan lamarin cikin ruwan sanyi wata tawagar wakilai daga makwabciya najeriya karkashin tsohon shugaban kasar janar abdulsalami abubakar ta gana da bangarori daban-daban na nijar din a birnin yamai a daren jiya alhamis to amma har yanzu abuja bata sanar da matsayar da aka cimma da sojojin ba a ɗaya gefe kuma majalisar sojojin Nijar ɗin ta yi fatali da yarjejiyonin da ƙasar ta rattaba da uwar gijiyarta faransa waɗanda suka jibanci jibge dakarun paris a Nijar da kuma yaƙi da ta'addanci a cikin wata sanarwa da ta fidda a daren jiya majalisar ta cnsp ta bakin kakakinta manjo kanal amadu abdulrahman ta ce la'akari da zagon ƙasa da faransa ke yi wa nijar tun bayan juyin mulki ta yi watsi da duk wata hulɗa da fadar elize a fannin tsaro da kuma aikin soja a ɗaya gefe kuma majalisar ta ba wa jakadan faransa mai dakaru kusan 1,500 da ke jibge a nijar ɗin wa'adi na kwanaki hudu na ya fice daga ƙasar bugu da ƙari majalisar sojojin ta ce ta kawo ƙarshen aikin jakadun nijar da ke najeriya da togo da kuma ƙasar amurka sojojin na Nijar sun kara da jaddada aniyarsu ta yin martani mai zafi ga duk kasar da ta tunkari Nijar din da barazanar yaƙi. Tare kuma da sanar da ƙarfafa dangantaka tsakanin Nijar din da makwabtanta Mali da Burkina Faso dukkaninsu da ke ƙarƙashin ikon sojoji. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Wani ayarin sojojin Mali da ke rakiyar manyan motoci zuwa Nijar ya fada tarkon 'yan ta'adda a jiya Alhamis a yankin Meneka da ke kusa da iyakokin kasashen biyu. Wani jami'in yankin ya tabbatar wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP da aukuwar lamarin. Da ya ce 'yan ta'addar na kungiyar IS sun yi wa ayarin sojojin kwantan bauna a wani gari da ake kira a Sailal. mai nisan mil 20 daga birnin Meneka sai dai bai bayar da wani haske kan irin asarar da aka samu ba. Kazalika wata majiya daga 'yan sandan Mali ita ma bayan ta tabbatar da aukuwar lamarin ta ce akwai yiwuwar a samu asarar rayuka masu yawa daga bangarorin biyu. Wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da sojojin da suka kifar da gwamnatin Nijar ɗin ke bayyana mahimmancin hulɗa da Mali mai makwabtaka. yayin da ƙasashen duniya da ƙungiyoyi ciki har da ecowas suka ƙaƙaba wa ƙasar takunkumai biyu bayan juyin mulki a makon jiya. sojin kasar ta yi barazanar kaddamar da yaƙi a kan duk wata ƙasa ta ECOWAS idan har rundunar ECOWAS ta kuskura ta ɗauki matakan korarsu daga kan mulki. da suka kwace wannan na zuwa ne a daidai lokacin da tawagar jami'an ecowas din suka kammala ziyara a kasar a yayin da kuma a karon farko hambararren shugaban kasar muhammad bazum ya fitar da wani sako inda ya zargi sojojin kasar da yin garkuwa da shi wakilin mu a yamai rizal abdu tasawa ya duba mana wannan batun da sauran halin da ake ciki a kasar ga kuma rahoton da ya aiko mana A cikin wata sanarwa ce da ta fitar a daren Alhamis ɗin jiya a gidan talabijin na ƙasa. Hukumar mulkin sojan ƙasar ta Nijar ta sai NSP ta yi barazanar ƙaddamar da yaƙi ga wata ƙasa ta ECOWAS a matsayin martani ga duk wani matakin soja da ƙungiyar ta ECOWAS za ta ɗauka a kan Nijar. kamar da yadda Colonel Major Amadu Abdurrahman kakakin hukumar sojojin ya bayyana. Ya ce duk wani yankuri ko matakin soja da kungiyar ECOWAS za ta ɗauka kan ƙasar nan, take za mu mayar da martani ta hanyar kai hari kan ɗaya daga cikin ƙasashe mambobin kungiyar ta ECOWAS, amma banda waɗanda kungiyar ta dakatar da su. Da haka muke kira ga duk 'yan ƙasa da su sa ido domin fallasa labarin duk wasu masu leƙen asiri ko sojoji na ƙasashen ƙetare da za su gano a cikin ƙasar su gaggauta kwarwatawa jami'an tsaro mafi kusa da su. kuma da DVD suspect. Wannan barazana ta sojojin ƙasar ta Nijar dai na zuwa ne a daidai lokacin da tawagar jami'an ƙungiyar ECOWAS ta kammala wata ziyarar shan ruwan tsuntsu da ta kawo a ƙasar ta Nijar inda ta yi ganawa a filin jirgin sama kawai da waɗansu mambobin hukumar mulkin sojan ta kuma koma gida ba tare da ta haɗu da shugaban hukumar mulkin sojan ƙasar ta Nijar ba. To kowace fasara za a iya yi wa wannan batu Alkasim Abdurrahman mai sharhi ne kan harkokin tsaro da na siyasa a jamhuriyar ta Nijar. To gaskiya tawagar da ake magana an yi tanadin za ta kwana a nan za ta haduwa da su kuma ta hadu da wasu bangarori? aka tashi da sahi da magana kawai ta riga ta koma kenan kaga sai an jira cikakke sanarwa ko daga ɓangaren ta ko ɓangaren su wanda suka tarbi su a shi ne ba. To amma akwai fargabar yiwa ko watsewa suka yi barambara To ba yiwa a ce daga nan a samu wani watsewa abu barambara abinda da na ɗauka tsani tsani ne a kai ga wani tsani ba za a iya yanke kamar ba ko mu kala zartin saboda abin da ke faruwa ya riga ya faru kuma gaba ɗaya ne za mu samu mahita kuma babu wanda za ya asara ciki Nijar za ta yi nasara. A cikin wannan yanayi ne kuma a karon farko hambararren shugaban kasar ta Nijar Muhammad Bazoum ya fitar da wata mukala wacce a ciki ya zargi sojojin kasar da yin garkuwa da shi kana ya watsi da hujjojin da suka bayar na yi musa juyin mulki tare da kira ga kasar Amurka da sauran kasashen duniya da su ɗauki matakin maido da Nijar akan turbar demokrasiya da ma gwamnatinsa akan mukaminta. Malam Manzo Abubakar mashawarci a fadar Firaministan haɓararriyar gwamnati ya kare bayanan shugaban shugaba bazum Mohamed din yana mai cewa wannan hutowa ta ba Muhammad Bazum tana kwatanta ma duniya. Dalla dalla tun da fara iko ayyukan ne. wanda yake gwada ma duniya duka baki ɗaya da Nijar cewa lalle babu wani hujja sakan su yadda suka faɗi don su yi wannan shirin mulki. Yana mai kare kwanciyar hankali mai kare alƙawla wanda ya ɗauka ga ƙasar Nijar kuma mai kare mutuncin ƙasar Nijar da mutuncin al'ummata. don wannan ne ke kira a sanin shi matsayin shi na shugaban ƙasar Nijar kan yanda hulɗa da muke da da 'yan uwa makwabta da ƙasashen duniya baki ɗaya wannan abin da soja suka yi bayya aihu ɗa da ido matakin tsige wasu jakadodin Nijar da hukumar mulkin sojan ƙasar ta Nijar ta yi a waɗansu ƙasashe biyar da suka haɗa da Najeriya da Faransa. Zakadiyar Nijar a Faransa Aishatu Bula Makane ta fitar da wata sanarwa inda ta yi watsi da juyin mulkin tare da jaddada mubaya'arta ga shugaban ƙasa Muhammadu Bazum. To har yanzu dai muna a jamhuriyar ta Nijar inda ake yayin da ake ci gaba da tattauna hanyoyin mafita bayan juyin mulkin da sojojin suka yi sama da mako guda. 'Yan ƙasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu daban-daban kan yadda suke kallon wannan juyin mulkin da kuma yadda suke fatan lamura su kasance a Nijar ɗin. Wakilinmu a Yamai wato Salisu Bukari ya je ta bakin 'yan siyasa da ma 'yan fararen hula dangane da yadda suke kallon lamarin. tun bayan da sojojin da suka yi juyin mulki suka dakatar da harkokin siyasa a ƙasar ta Nijar a wani mataki na ganin an kauce wa cece kuce maras amfani na siyasa a lokacin da ake neman mafita dangane da barazana daban-daban da sojojin da suka yi juyin mulki da ma ƙasar ta Nijar suke fuskanta. 'yan siyasa na magana ne akasari da sunan su na 'yan ƙasa kuma a cewar Bubakar Maiduka Duka wanda mamba ne a kwamitin koli na jam'iyyar Lumana Afirka dama sun san arina matsalar da ake ciki babu kama rashin tsaro tunda daga ko ina 'yan ta'adda na zawwa suna kashewa suna koran mutane sannan kuma in aka diba ta fannin arzikin ƙasa da wannan mulki bai yi tattali ne ba balle 'yan ƙasa su ce unhwani ne mutane kalilan ne ke unhwani da wannan abu sannan kuma zamantakewa na 'yan ƙasa ya taɓarɓare don haka wanga juyin mulki mu a ganin mu kowane ɗan ƙasa in dai yana son ƙasar Nijar yana son al'ummar ƙasar Nijar abinda a saura sai a kama musu kuma a yi fatan Allah ya sa Nijar ta hita daga cikin matsalolin da take da A fannin jam'iyyar matasa ta TPL Alkibla da suka shigo fagen siyasa ta Nijar da zimmar kawo sauyi na ganin ana siyasa ta aƙida amma ba ta kuɗi ba. Ta bakin Idrisa Mummuni duk wanda ya ce ba zai bi dokokin da aka shata ba ko da kuwa a gidansa ne to wata rana zai iya gamuwar tawaye. abubuwa ne da aka nan gayi da wanda sun ka nisance da ta tahiyar demokrasiya saboda wanga shugaba wanda an ka sarki eh, mun gani ta hanyar da shigo ai eh, tun lokacin da shigo muka ce wagga tahiya haramtattar demokrasiya ce zaɓe wanda an kai wanda hawa da wannan shugaba ba zaɓe ne wanda yake da tsarki kenan irin wannan zaɓen ne ke iya kawo cece kuce cikin hagen siyasa shi dai wannan batu na juyin mulki duk da cewa da farko akwai masu nuna ɗari-ɗari a kan shi amma kuma ganin yadda kungiyoyi irin su ECOWAS da Imowa suka sanar da shirinsu na daukan tsauraran matakai kan kasar ta Nijar har ma da matakin soja ya sanya sannan a hankali 'yan kasar ta Nijar ke zama tsintsiya madaurin ki daya kuma a cewar mun kai Halidu shugaban kungiyar kwadago ta CNT jan hankalin da suka yi ta a baya dan a gyara ne ba wai don a bata ba wannan juyin mulki da an yi ai mu ba za mu iya ke juyin mulki an kai ba tunda in da cikin tahiyan demokrasiya ba a yi aiki daidai da abubuwan demokrasiya waɗi wannan ma juyin mulki ne tun dai kungiyoyin alkalai game da na lauyoyin da suka fitar da sanarwarsu suka nuna rashin jin daɗinsu ga yadda aka kai ga juyin mulki wanda ya dakatar da duk wani tsari na demokaradiyya a ƙasar ta Nijar, inda ga baki ɗayansu a matsayinsu na masu aiki da dokoki da kuma kare haƙƙin jama'a. Kowace ƙungiya ta kira da a mutunta haƙƙin ɗan adam. sai dai kuma sun ce suna masu nuna babbar adawarsu ga duk wani matakin soja da ECOWAS za ta iya ɗauka kan ƙasar ta Nijar. Salisu Bukari. Da alama har yanzu tsuguni bata ƙare ba jamhuriyar Nijar bayan kifar da mulkin farar hula. Ƙungiyar ECOWAS ta bawa dakarun Nijar zaɓin mai da gwamnatin bazun ko su kuka da kansu. Mu muna nan a nan a shirye duk lokacin da aka ce mu motsa za mu tafi kuma mun tabbata za mu samu nasara. To sai dai sojoji Mali da Burkina sun ce ba gudu ba ja da baya. Ita Faransa ta yi tsaye Nijar ta ta ce ta gado kuma ba ta iya gado mu ƙarya take Faransa. Yanzu kaga mun samu ƙasa uku zuwa hudu sun kai Nijar goyon baya. Shin ina mafita kan wannan hali na mai abu ya rantse mara abu ya rantse a Nijar? Wannan na a cikin batutuwan da za mu tafka muhawara a shirinmu na ra'ayin malamai na wannan makon. Za mu fara ne da jaridar su Deutsche Zeitung wacce ta ce batun janyewar sojan Jamus daga arewacin Mali ya fada cikin hatsari. Jaridar na mai cewa tun bayan juyin mulkin da ya faru a jamhuriyar Nijar lamura suka dagule wa Jamus. dama kasar jamus ta shirya kwaso sojojinta daga mali zuwa jamhuriyar nijar ne wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta jamus ta fitar a farkon wannan mako ya nuna cewa wannan tsari na ɗauko sojan jamus daga mali zuwa nijar a yanzu ya sha ruwa domin ita kanta Nijar da ake ganin kamar ta zama wurin jibge sojojin ƙasashen yamma a yanzu ta zama ƙasar da ba ta da tabbas. Sanarwar ta ci gaba da cewa duk wani aikin da dakarun ƙasashen yamma suka jima suna yi a Nijar kusan ya zama aikin banza. Tunda dai hukumomin demokradiyya an share su bayan tsare shugaba Muhammad Bazoum Jaridar ta Doce Zaitun ta kuma duba wani ɓangare na juyin mulkin ƙasar ta Nijar, inda ta ce Nijar ta kuɓuce daga hannun Faransa ƙasa ta ƙarshe da ke ƙarƙashin hamatar Faransa a yankin Sahel. Jaridar ta ci gaba da cewa sabon guguwar siyasa da ke faruwa ta nuna ƙasar Faransa ta rasa madafanta a nahiyar Afirka. Bayan juyin mulkin na Nijar dai tuni Faransa ta fara kwaso 'yan ƙasarta tana dawowa da su gida. Jaridar ta yi kiyasin cewa yanzu haka 'yan Faransa tsakanin 500 zuwa 600 suka shirya ficewa daga Nijar haka kuma jamusawa kimanin ɗari da yanzu haka ke kan layi wa laudai sun fice ko kuma sun tattara komatsansu suna jiran a fitar da su. Sai jaridar Belina Zaitun wace ta yi labari kan taron Rasha da ƙasashen Afirka. Jaridar ta ce taron wanda aka yi bisa ƙarfafa hulɗar tattalin arziki tsakanin Rasha da nahiyar Afirka. Ba wai dama ce ta ƙulla cinikayya kawai ba, amma ga ƙasar Rasha wata dama ce ta nuna wa Afirka illar babakerin ƙasashen mulkin mallaka akan Afirka. Jaridar na mai cewa daga irin jawaban da aka ji suka fito a bakin shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, to kowa zai fahimci a zahirance an mayar da hankali kan babakerin da ƙasashen da suka yi wa Afirka mulkin mallaka ke yi. wato dai su ne suka mamaye arzikin Afirka kuma har yanzu suna ɗaukar kansu a matsayin iyayen gidan Afirka. Yanzu kuma shirin zai nufi tarayyar Najeriya inda wasu alkalma suka nuna cewa sojojin Najeriya musamman ma masu ƙananan matsayi na miƙa takardun neman barin aiki domin yin ritaya. da dama dai sojojin wato masu barin aikin sun nuna cewa dalilan katutun cin hanci da rashawa da kuma rashin adalci da ya yawaita a gidan soja ne ya tilasta musu ɗaukar wannan mataki wakilinmu a yankin niger delta muhammad bello na ɗauke da ƙarin bayani bayanan da su nuna cewar dalilan rage karsashin son bautawa ƙasa da cin hanci da rashawa ne da yi katutu game da rashin adalci ya sa musamman kananan sojojin na najeriya ɗaukar matakin mika takardun nasu da neman yin ritaya daga aiki duk da cewar lokacin ritayar tasu bai zo ba dama kuma dai ba tun yanzu ba ne, sojojin na Najeriya masu ƙananan matsayi ke ta ko ka yadda ake musu kashin dankali musamman ta fannin hana musu haƙoƙinsu na misali allowance allowance sakamakon tura su wasu ayyuka na musamman walau a cikin Najeriya ko kuma a ƙasashen ƙetare. Kawo gabar daya da ake akwai bayanan da suka nuna cewar tuni babban hafsan sojin ƙasar ya ba da sahalewarsa ga yunkurin sojojin na barin aiki da aka nunar sun kai dubu ɗaya kawo yanzu wadda kuma ke ayyukan tsaro a sassa daban-daban na ƙasar. Da haka na tuntuɓi wasu sojoji da wadda ke kan aiki da kuma wadda ya cika rigarsa da iska a aikin na soji tuni. Da farko ga wadda yake cikin aikin kuma bai yadda da ambatar sunansa ba. ya riga yawa. ya ce zahirin gaskiya cin hanci ya yi yawa kuma haƙoƙinka a hana ka zama muna sa ran haƙoƙinmu da suka daɗe amma har yanzu shiru kake ji kuma a wannan sabuwar gwamnatin muke ganin al'amura na daɗa dagule mana yanzu kaga ƙarin da ake cewa an yi shine cewar daga fatakwal misali za ka je wari cikin jihar delta aiki to shine za a baka naira dubu ɗaya shine ƙarin da ake cewa an yi ka'a za a baka dubu ɗaya. Shi kuwa wannan tuni ya bar aikin na soji akan dalilai da ake ta magana kansu. Wannan Boko Haram na wallahi tallahi na gaya maka ni soja ne na aiki a Liberia mun je Liberia shekara biyu da rabi yaƙi ya ce wannan yakin na boko haram kaga dai ni soja ne na yi yaki a liberia shekara biyu da rabi gaskiya cin hanci da rashawa ya yi katutu yanzu haka mu na fansho gutsatsira mana suke yi kashi uku a maganar da ake yi kuma sai wata uku uku za a rinka bamu gaskiya al'amura sun taɓarɓare gashi mu yaran sojoji muna son yin aiki amma al'amarin ba kyau za ga sojoji ofisoshi da sun gama makarantar nda suna mukamin saka lieutenant za ka ga suna hawa motoci jib jib na naira miliyan ashirin ko talatin sai ka kasa gane ta ina suke samun waɗannan kuɗaɗe wanda kuma ba albashinsu ba ne. ya gama nda ta kwallafin da za ga kawai yana hawa jin motar miliyan ashirin motar miliyan talatin ina ya samu na wani albashi a kwanan nan da rundunar ta soji ta ce ta yi wani kari ga allowance ɗin sojojin da aka tura su ayyuka na musamman a cikin ƙasar daga allowance na naira dubu ɗaya zuwa allowance na naira dubu ɗaya da ɗari biyu wato dai ƙarin naira ɗari biyu Wannan ƙarin da injiran dinar ta soji na da jibi da rage radadin gararin karin farashin litar man fetur sakamakon cire tallafin man na fetur da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi kwanan nan, wadda sakamakon hakan komai na rayuwa ya yi tashin goron zafi. Barin aiki ne da sojojin na Najeriya ke yi yayin da ayyacewar cewar suna kan ganiyarsu ta son bautawa ƙasa ya zo a daidai lokacin da Najeriya ke fama da tashe-tashen hankula na 'yan ta'adda da kuma 'yan bandit da ke satar mutane don garkuwa da su da rama da babban kawo garuruwan jama'a da dama wuta a wasu sassan kasar haka kuma gagararin 'yan rajin biyafara na IPOB da ke ci gaba da cin karensu ba babbaka a yankin kudu maso gabashin kasar. Na dai ta kokarin jin ta bakin rundunar ta sojin Najeriya, amma sai dai hakan ya ci tura Muhammad Bello